wasu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa mani tana bi hadisi wa tabbatar sunnati na yau din wa ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na tabbatar Bismillahir Rahmanir Rahim. babu ma ja min at-taghliz fi man Allah inda kabar rajul salih babu abin da yazo na ainihin kaurarawa ga wanda ya bauta ma Allah amma a kabarin mutumin kirki Allah ya bauta ma amma maimakon ya bauta ma Allah a inda ya dace sai ya bauta ma Allah a kabarin mutumin kirki nam fa kaifa idza abada to yaya kuma idan ya bauta mai Allah ya bauta ma a kabarin mutumin kirki aka kaurara mishi magana aka nuna bai kyauta ba to ina kuma idan ya bauta wa mutumin kirkin hmm? in ya je kabarin mutumin kirki zai bauta wa mutumin kirki yaya zanubin zai kasance na'am ya zo cikin sahihul bukhari an aisha ta annahu ummu zakarat li rasulullahi wato an karbo daga aisha cewa lalle ummu salma ta ambata wa manzo sallallahu alaihi wa sallam wani coci ra'atha bi ardi habasha da ta gani wato a kasar habasha can kasar Ethiopia lokacin da suka yi hijiran nan na farko allura da suka yi wannan hijira na farko wato sun je sun ga abubuwa da dama daga cikin abubuwan da suka gani akwai wannan cocin wani coci kayatacce mai ban sha'awa da suka gani wato a kasar habasha wa ma sai na nuna suwari kuma da abin da ke cikin wannan coci na mutum mutumai na ainihin surori gumaka da hotuna da mutum mutumai ɗan faƙala a lokacin nan sai wato bayan bayan sun ambata mu annabi wannan sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ulaika za ma tafiyu rajulun salih wato irin wayannan idan mutumin kirki ya mutu a cikin su au abdun salih ko wani bawa na kirki ya mutu a cikin su banau ala qabrin masjida sai su gina masallaci a kabarin sa haka suke yi su kun gane yayi manzo Allah ku duba ya faɗi wannan magana yana cikin ciwon ajali yana kwance yana jinya to da yaji an faɗi da yaji suna ta yaban wannan toci suna ta yaban toci sai ka sai shiru saboda idan yayi shiru ila nan gaba wasu ce to ai an faɗa a gaban annabi irin kyawun wannan coci wanda aka faɗi kyawun cocin manzo Allah bai inkari ba to me zai hana masallacinmu mu mai da shi haka ya zama tumuwa masallatanmu akwai hotuna akwai gumaka akwai mutum mutumai irin yanda aka samu a cikin cocin in shi annabi yana cikin jinya sallallahu alaihi da ya ji wannan magana kawai nan take sai ya buɗe baki kawai ya yi magana ya inkari yayi amfani da ka'idar ta akhirul bayan an waqatil haja la yajuz an gane ko sai ce wa'annan su ne mutanen da idan wani mutumin kirki ya mutu a cikinsu sai su gina masallaci a kabarinsa na wasauwaro fiye duka suwa sai su suranta a cikinsa irin wa'annan surorin su ne wannan ulaika shirarun kalfi inda Allah sai ce wa'annan mutane su ne a shararen halitta a wajen Allah subhanahu ala, sai kira su ne a shirarai menene ma'anar a shirarai mutanen banza kamar yadda bahaushe ke cewa 'yan iska an gane rai daga mutanen da suke gina ainihin wato masallaci a kabari to wayannan mutane a shirarai ne ko da suna sallah ko suna azumi ko suna zakka ko suna aikin hajji ma dama wannan shine siffar su sun zama to shirarar kal Ku sai mu duba a wannan zamanin su wane ne suke da wannan siffa ahalu na ko su wane ne yan biriya yan bidiyan ma wasu su wani ne kaga ana samun irin wannan sifa irin wannan sifa a cikin shi'a da sufaye su ne suke ainihin gina masallatai a kaburbura kuma suke ba shi wani irin muhimmanci irin wanda manzon Allah ya faɗa cewa duk masu sifa irin wannan sun zama a shararai na'am fa haula jama'u bainal fitnatayn to nan sun tara tsakanin fitiloli guda biyu na fitnatul qubur na farko fitinan kaburbura da kuma fitinan mutum mutumai ma an wato an karɓo daga gare su da aisha radiyallahu anha da ummu salma radiyallahu anhuma lamma nazala bi rasulillahi sallallahu alaihi lokacin da aka saukar da ciwon ajali ga manzo sallallahu alaihi wasallam kace ka lokacin da ciwo ya tsananta sai annabi ya kama jefa mayafinsa a kan fuskansa annabi ya kama jefa mayafinsa a kan fuskansa yana lullubewa mai hikimar lallaba fuskan wato baya so mutane su ga irin jinyar da yake yi an gane wato rashin lafiya in ya tsananta in ya ga ciwon ya taso masa gadan sai ya rufe fuska saboda baya so sahabbansa su ga irin yadda yake shan wahala idan ciwon ya ɗanyi sauki sai ya cire bai zaftan mu bi haka shafa yau idan ya lulluɓa da ita mayafin sai kuma ya yaye mayafin wa qala wa huwa kazalika sai manzon Allah ya faɗa yana cikin wannan hali la'natullahi ala al-yahud wa nasara yace dinuwan Allah ya tabbata ga yahudawa da nasara an biya anbiya'ihim masajida sun riki kaburburan annabawan ya zama to masallatai yuhaddiru biyu sana'u wato annabi yana tahziri yana tsoratarwa daga abin da suka aikata walau na zalika um, ubulin da kabaru da ba don haka ba da an bayyana da kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam da ba don tsoron kada a bauta ma manzo Allah ba kada a zo kabarin ana bauta masa ba da an bayyana da kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam غير أنه يخشى أن يتخذ مقصدا sai dai cewa an ji tsoro kada a rike shi ya zama to wajen sujada ne an ji tsoro kada a rike wannan kabari ya zama mai wajen sujada wajen yin sallah shi ya sanya ba a bayyana da kabarin ba an gane ku eh na. wali muslim an jundub bin abdurrahman wato muslim daga jundub bin abdullahi ya ce Ya ce sallallahu alaihi wasallam an yace na ji manzo sallallahu alaihi kafin ya rasu da kwana biyar yana cewa inni abrau ila allahi an yakuna yace lalle na barranta zuwa ga Allah ya kasance ina da khalil daga cikin ku ina an ce khalil wato shine a'ala ratibul mahabba a cikin martabobi na soyayya babu martaban da ya wuce kulla an gane ku ni na barranta zuwa ga Allah a ce wato ya kasance khalil yana wajena ina da khalil daga cikin ku me yake nufi wannan magana me wannan magana ke nufi cewa ya faranta da haka Allah ya ce ya samu halin daga cikin mutane kaga in ya zama halin, in ɗin haka rike halin, to ka rike abinda ba hoshe ke cewa so hana ganin laifi dan shi ne soyayya na makura in annabi ya rike shi to annabi zai annabi sallallahu zai ringa jin duk abinda mutumin ya kawo annabi ba zai ga illar shi ba kun gane yi. sai ya zama to duk abin da ya kawo ya zama daidai kenan domin soyayya in ya kai soyayya mutum yakan makance sai ya zama to duk abin da ya zo da shi da mai kyau da mara kyau sai ga ana son abin sai abin ya zama to a ko ban ji wannan wato wata shi zan na ce shi ya barrata ya yarki irin wannan khalil din na'am fa inna allaha qad ittakhadhani khalila to ni lalle Allah ya rike ni a matsayin khalil kamar yadda ya riki ibrahim a matsayin khalil kaga shi kulla na Allah ya bambanta da in Allah ya riki mutum a matsayin kale ya bambanta da a ce mutum ya riki wani a matsayin kale. domin shi Allah laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir A gane ku Allah ya rike da kale kamar yadda ya riki Ibrahim a matsayin khalil walau kuntu mutakhiran min ummati khalilan da na kasance zan riki khalil daga cikin al'ummata da na rike abubakar ya zama khalil kaga wannan kenan ya nuna abubakar a cikin sahabbai ba mai daraja kamar shi ba mai tsoron Allah kamar shi inda ya ce da zai rike wani khalil wanda ba ubangiji ba da abubakar zai rika ala fala tattakhudhu al-qubur masajida ku saurara ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhu al-qubur anbiya'i masajida ku saurara lalle waɗanda suka zo gabaninku sun kasance suna rike tsaburburan annabawansu a matsayin wajajen sujada ala salata da rukuru da gida. ku saurara kada ku rike tsaburbura ya zama to wajajen sujada fa inni anhaakum an zalik to lalle ni ina hana ku haka na'am zai halatta mun garke shi ai zai zama to

أنا ذلك مع النبي صلى الله عليه وذلك أن لدى أجرين يتي أجل إذا يقولون كان هذا لدى ذلك أن يتي قريب يتي أنا من كامل الفردع بسم الله الرحمن الرحيم نعم بابا بابا بابا لها دي babu yin wannan na hadisi kuma akwai cikin ashfa akwai maganar hadisi amma bai inganta ba habibu yanzu dogara da ashfa ne amma hadisan ashfa ɗin akwai hadisan da kamar da ashfa yi wani ya tabbatar cewa habibu ya fi kare amma hadisan ne ba su tabbata ba ba su da inganci kamar yadda wani na hadisan tsoro ƙarara a cikin bukari da mutum inganta to wancan bai zai

ya fi sharri fiye da koshi وتخرج الدمع من عين قد ابتلعت من المعارف والذنب بيد الدم وتخرج الدمع كتشكا كزبر ده هواي كزبر ده هواي daga ido wanda ya cika min almaharimi daga haramu kalizinci kange kanka daga nadama kalizinci wato kange kanka ko hana kanka daga nadama وخالف النفس والشيطان وعصيه وإنهما ما حذاك النزع فتيه وخالف النفس كذا أمرين الشيطان وعصيه ما تقام مثل وإنهما ما حذاك النزع إذا سوف تسأل كامك نزيها فتومتي نزيها إيه wakshan da sa'isa ka ji tsoron makice makice na yunwa da ƙoshi da yawa yunwa ya fi sharri fiye da yawan cin abinci fiye da koshi wato ka zubar da hawaye daga ido wanda ya ci kamilan maharibi daga haramun ka lizimci kange kanka daga nadama ka saba ma rai kuma ka saba ma shaidan? saba musu na ce wa in huma mahadaka nusa idan su suka tsantsanta maka nasiha ka tunki nasiha idan rai ya yi maka nasiha ya ce wai nasiha tsantsa ya ma ƙarya yake haka nan shaidan shi ma ya ce nasiha tsantsa ya ma shi ma ƙarya yake ka tunki nasiha akwai yaudara shi na'am وعليكم السلام وإذا إيه؟ تغوى من أين إذا إذا نوى قديم تلقت تتشكى من المهارم الحرام والضم كالزنشي ذرية النبي كان يكن كان آه، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا الورى المختار بدع عيوبنا وسهل للخيرات كل أمورنا وأتهف بالفوز المبين شيوخنا نعم، والقال والإبل والسكلة فهذا الورى kaga mai shirya da talibai shine manzo sallallahu alaihi wa sallam al-muhtar zafaffe ga da'u ya lullube aibubukan mu na'am wa sahala kullu umurina kuma ya sawwake dukkan al'amuran mu lil khairat zuwa ga alkhairai na'am wa ahadana hadiya kuma ya ba mu wani irin kyauta wanda zai tsayar da rayukan mu na'am wa athafa suyukhara kuma ya ba da kyauta ga tsofaffin mu da dattijan mu a da tsofaffinmu da samarinmu wal da kuma dattawanmu wal difira da jarirai da bari ya ba su kyauta bil fawzil da babban rabo wanda yake bayyanan ne kaga mai shirya da talikai al-muqtar zababbe shi ya lullube ayyukan ya sauwake duka al'amuran zuwa ga alkhairai kuma ya ba mu kyauta wanda zai tsayar da rayukanmu kuma ya ba da kyauta ga tsofaffinmu da samarinmu da dattawa da jarirai da kofari ya ba su kyauta mai da babban rabo wanda yake bayyana ne hmm. wanda ya wuce wanda shekara 30 da wani abu zuwa 40 dan ce mutum kahal shekara talatin wani kace talatin da uku zuwa arba'in ya zama kahal na arba'in wasu kace arba'in da biyar na arba'in da biyar za ce shek ɗan da rayu بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مسجد قد كان في يوم اللقاء والوعد ساجد في ليله قد صار والاوتار كاف سائم في يومه والصيف مقصد الاضحى ومنه منهل الانصاف صاف نعم منزل منزل صلى الله عليه وسلم mai taimako ne tsarkana swab ya kasance ya tsarkaka a ranar haduwa wal wa'adi da ranar alƙawari annabi ya tsarkaka a ranar haduwa da makiya da kuma ranar alkawari sajidun filaili annabi mai sujada ne cikin cikin daransa alfara ka ya to ya kame wal awdar bukatun mutane ya zama to ya kame bukatun mutane ya biya musu bukata sa'imun fi yawmi wato manzo sallallahu alaihi wasallam mai azumi ne a cikin yinin sa na'am wa ka alfara ka nani sa'imun mai azumi ne a cikin yinin sa fi sai lokacin zafi wa ka ya kame al'ada makiya ya kame makiya ya takura musu mukusido annabi sallallahu alaihi mai adalci ne wato a manhalul insaf mashaya na adalci azha ya waye gari saf ya tsarkaka minhu daga gare shi mashaya na adalci azha ya waye gari saf ya tsarkaka ne hu. daga manzo sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wasallam wato mai rinjaye ne wato ya zamanto shi wannan amsa bi ma'ana tsara hmm. ya zamanto ha ya kewaye alal a'da ga makiya bil ijhab da kai harahari ya kewaye makiya bil ijhab da kai harahari wato annabi munjidun mai taimako ne karka da swab ya kasance ya tsarkaka fi yau mai riga a ranar haduwa walwa a ranar alkawari annabi mai sujada ne cikin daren sa tsara ya zama to ya kame wal a bukatun mutane mai azumi ne a cikin yinin sa ya kame al'ada makiya fi sai lokacin zafi ko kuma annabi sa'imun mai azumi ne fi mai a yinin sa fi sai lokacin zafi wa ka ya kame wal a'da makiya mai adalci ne wanda manhalin insaf mashaya na adalci a zaha ya zamanto saf ya tsarkaka ne minu gare shi ahirun annabi sallallahu alaihi wasallam mai rinjaye ne wanda ya zamanto ha ya kewaye alal'ada ga makiya da harahari yan kana kana fara da ne, amma yakan zama ma'anan shi ba ba zahirin shi abu ya kai yamma ba fara sai ana amfani da su zama to ma'anan fara. eh, eh? نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن انتقامه للهوى النفسي لدامت نفيئة ولو أن انتقامه da ya kasance ramuwansa da ramuwan gayyansa ya kasance li hawan nafs da ya zama saboda san rai ne da damar tafiya da yanke zumunci ya dawama waje fa'u da kauracewa da yanke zumunci ya dawama da kuma kauracewa da sai a ce bai riko ne shi domin shi mai riko ko da ka dawo ka ce na tuba ba ruwan shi da ko shi manzo Allah ba mai riko bane shi shi yana adawa ne lokacin da ya kamata ya adawa da zaran kuma al'amura sun sun daidaita shikenan shi yasa shi baya dinki da mai hawan nan hmm. baya yin azaba baya ramuwan gayya saboda san rai da a ce ramuwan gayyan shi saboda san rai ne damar tafiya A cikin da yake zumunci wanda fa'u da kauracewa ya dawama amma suna dawowa suka ce sun yadda shi nan. sallallahu alaihi wa wafa'u hmm. sallallahu alaihi ya tsayu ga Allah a cikin al'amura sai tabayyun wato yankewa din nan wa wafa'u da kuma cika alƙawari fa sai ya burge sai yarda da Allah an gani annabi ya tsayu ga Allah a cikin al'amura sai ta bayin yankewa yanke zumuncin da ya yi da kuma cika alƙawarin da ya musu bayan sun dawo fa'ar da Allah sai ya yarda da Allah fi'luhu kulluhu jamilun wa hal yanzamu illa bima hawahu tina'u kai aikin annabi ba dukan sa kyau ne hmm. wa hal yanzahu al-ina'u shin dama ƙwarya yana yayyafin wani abu sai abin da ya tattaro aiki. ai ƙwarya baya yayyafin wani abu sai abin da yake cikin sa ba zai yiwu a ce akwai ruwa a cikin ƙwarya kuma yanzu yana yayin nono ba wannan shi ne walau an nan ci kama da a ce ramuwan gayyansa ko ramuwansa saboda son rai ne da damar fadi'atu da wannan yankewa ya dawama da kuma ƙauracewa cewa. ya tsayu ga Allah a cikin al'amura sai fa bayanin wannan yankewan da kuma cika alkawarin sai ya yarda da Allah aikinsa gaba ɗaya mai kyau ne wahal ya gina ginawo dama ƙwarya yana yayyafin wani abu illa liman hawa ai sai abin da ya tattaro الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم من دال فوق منتهى نيل بل هل قصى هو بل هل قصى من دال هو اللي wato fiye da ainihin ƙarshen ikon shi duk wanda ya tsawaita fiye da ƙarshen ikonsa ah. samun abu na kusa zai gajiyar da shi kusa balle kuma na nesa hmm. a nan mutumin da ya zo ya abin da ya fi ƙarfin shi yin wanda ya tsawaita fiye da ƙarshen ikon shi wanda ya tsawaita fiye da ƙarshen ikon shi to na yi juna samun abin da yake na kusa a ajaza wasu ya gajiyar da shi bal halkusa balle wani nesa sai zama to bawan bawan ya yi asarar na kusa ya yi asarar na nesa eh. man rama ma ya ajaza an ɗauko min abai yauman adam matsular mata man rama ma ya ajizu ma ya ajizu to a dauku hu anhu duk wanda ya nemi abinda ikon shi ke gajiyawa gare shi duk wanda ya nemi abinda ikon sa ke gajiyawa gare shi wato ya nemi abinda ya fi ƙarfin shi an gane ko azama zulal mada zai dawo mai yankaccen baya zai dawo mai yankaccen baya yawan wata rana mil abadi saboda nauyi hmm. ai min al abai saboda nauyi saboda ya nemi abin da ya fi ƙarfin shi nan su alfun minhum kawahidi wannasu alfun minhum kawahidi wa wahidu kal alfi in amrun ana kaga su mutane alfun minhum dubu daga cikin su kawahidi kamar ɗaya ne wa wahidu kal alf kuma ɗaya kamar dubu ne in amrun ana idan al'amari ya bujuro akwai mutanen da akwai mutanen da dubu kamar mutum ɗaya ne tare da ya ba shara kenan mutane dubu amma amfanin mutum ɗaya za su kuma akwai mutum ɗaya wanda yake kamar dubu idan al'amari ya fito jarumi ne sosai wanda zai iya wadatarwa irin wadatarwa mutane dubu ana samun mutane irin wani hmm. man ɗala faukan minta bakati duk wanda ya tsawaita fiye da ainihin ƙarshen ikonsa fiye da makwarin ikonsa ya tsawaita ya wuce nan na nailu tunani samun abu na kusa zai gajiyar da shi bal halkusa ballantana kuma na nesa marama ɗaukuhu ma ya ajizu marrama ma ya ajizu ɗaukuhu an duk wanda ya nemi abin da ikonsa ke gajiyawa gare shi aza majzulan maza zai dawo mai yankakken baya wata rana ai min abai min a takaita ne min al-abai wannan mil din harful jar mil ne ya ka takaita ka ce mil abai ai min al abai saboda nauyi zai koma mai yankakken baya saboda nauyi tunda idan abu yayi ma baya nauyi da yawa ai sai ya kari sai bayan ya yanke ko to wannan shine wannan yana ko da yaushe kada mutum yayi abin da yafi karfin shi mutum yayi abu daidai ruwa daidai kurji in ba haka ba kuwa zai koma mai yankakken baya na'am wannan su alfu ne mu kawahi so mutane dubu akwai mutane wanda yake dubu daga cikin su kamar ɗaya ne na'am ka alfu kuma akwai mutanen da yake mutum ɗaya kamar dubu ne idan al'amari ya bujiro بسم الله الرحمن الرحيم عسى زمن يطلب به ولعله وإلا فقلبي للفراق بدا له وطوبى لعبد في الإله أجله زرابي دار الخلد مبسوسة له نعم وأترابها شوقا إليه فوارز عسى زمن يدلو به da ma a ce zamani ya kusanto da manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa gare mu wala Allah da ma a ce haka zamani ya kusanta mana da annabi mu ganshi na'am Waila idan ko ba zai yiwu ba fa kalbi mudallahu zuciya na yana nan a rude saboda rabuwan da muka yi da annabi zuciya na yana nan a rude saboda rabuwa wato aljanna ta yi daɗi ga bawa a jallahu wanda ya mutunta wanda ya girma manzo sallallahu alaihi wasallam ila saboda Allah duk bawan da ya girma annabi saboda Allah aljanna ta yi daɗi gare shi zarabiyu darar kul wato shimfiɗa na gidan dawwama wato an shimfiɗa ta gare shi kafet carpet na gidan dawama an shimfiɗa wa manzo sallallahu alaihi wasallam wa atrabuha bawarizu wato turbayanta duk a bayyana suke shauƙan idan saboda bege zuwa gare shi a sa zamanin ya dunubi wato dama a ce zamani ya kusantar da shi wa la'allahu dama a ce haka yayu wa illa in ko ba haka ba qalbi mudallaf zuciya na yana nan a rude saboda rabuwa na'am ya yi daɗi aljanna yayi dadi ga bawa ajalla huwa da ya girma annabi fi ilahi saboda Allah na'am wato wato kafet na gidan da dawama mamsusa an shimfiɗa su lahu ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato turbayanta kuma ga atraf yana ɗaukar tsararraki tsararraki ko can inda ake magana mai wa kawai ba a asira ba da mata masu girkaccen abin wanda su tsara rikin juna ne eh, wanda suka daidaita a cikin shekara ba shauƙan ilai saboda wato suna a bayyane saboda bege zuwa gare shi wanda suka yi daidai a shekara shi ne karinan da ya fitar ba a tarabu hawa da kai daidai a shekara tsararrakin juna sun suna a bayyane shauƙar ilai yan mata da kai yi daidai a shekara na shari'a الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نورك في فقد المآكل محنة دوائلها تردي سرورك فتنة وبنت بها دارا وما لك فتنة غرامك في الدنيا بلاء بلاء وفتنة وهل هي إلا غاية ليس تبلغ غرامك غمومك wato bakan cikinka damuwanka damuwanka ya tabbata ne fi faƙadin mai ma'akili wato shi damuwanka ya wato miginatun jarabawa ne a cikin wato kuma damuwanka a cikin rashin ainihin abinci jarabawa ne damuwanka cikin rashin abinci jarabawa ne wannan waɗin ruwa, musibin taturdi suna hallakarwa musibin neman abinci suna hallakar da mutum sururuka bizinatun farin cikin ka cika ciki abin da yake farin cikin da shine cikin ka ya cika ne sai ka ta farin ciki ubinta da ta dahar wato an maka kamun ga da ita ga wannan cika cikin. wato tsawon zamani wa malaka fitnatu baka da basira kullum tunaninka ya za a yi cikin ka ya cika da ramuka yanka a cikin duniya bala'un ne wasu fitnatu hmm. bala'i ne kuma fitina ne shi wa hal hiya illa gayatun yi. shin wani abu ne in ba gaya ba wanda ba a cin maza wannan wani gaya ne wanda ba a cin maka na'am umumuka wato damuwanka a cikin rashin abinci musiba ne jarabawa ne na'am musibun ta turbi musibun neman abinci suna hallakarwa farin cikin ka ne cika ciki gubinta bai haka hara wato an maka kamun ga an cuce ka da ita tsawon zamani ba ka da basira Nam, gara muka duniya bala'i. a cikin duniya bala'i ne kuma fitina ne. Wa hali ne illa Shin duniya wani abu ne face gaya wanda ba a ci masa? Mutum zai ta nema amma ba zai cin abin da yake so ba. jiya mutum za mu je za mu duba bara lafiya nan kwanan da ba nisa muka muka gaisuwa sai kowa ya wuce malam masu da zai jagorance mu shi ya san yanayin gidan to masha Allah